الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة المج... الأئمة العربات المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode Allah Allah ya kama yau ranar Laraba wadda ke 22 ga watan Ramadan shekara 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da 31 ga watan bakwai shekara 2013 shekara ta miladiya ah, my dear brothers and sisters in islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Uh, in the last two days, we discussed an issue uh, in uh, Hausa language because of its importance to people who speak Hausa. Um, yesterday, we talked about a verse of the Quran which was saying Allah has put the Kaaba, the black house you see in the middle of Kaaba, if you are fond of looking at the te uh, television, you see a black house, Muslim going around it. That house is named the house of God or Kaaba because it's in the square. Allah said in the Quran that He has put that house a place for people to stand. sannan ka dai alhamdulillah me kake kana da hausa kana da hausa to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi duka na karshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so kai kalmar shahada ka ce ashhadu an la ilaha illallah kai kalma ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wato kana ba da shaidan ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma kana ba da shaidan Muhammad manzon shi ne mai sunanka cibi wani suna kake so Musa sunan shi cibi amma na so ya zama Musa to ga taimako yan uwa musulmi wannan daga Qur'ani a kasu okay to akwai littattafai da za akwai wanka da za ka yi da kuma ibada ne na addinin musulunci da azumi da sauransu akwai za a koya maka makaranta insha Allah So what I am saying, a verse in the Quran, Allah is saying, I put the Kaaba there and I made the most. of uh, Shahr the month of uh, sanctuary, and I put the sacrificial animal on the necklace which was decorated, if it is uh, sacrificed for Allah's sake alone, I do that. ذلك لتعلموا I do that so that you people will know that Allah knows what is in the heavens and what is in, on earth and, and that Allah knows everything simple verse saying the Kaaba is there so that we know Allah knows what is in the heavens and on earth. Now, this Quran was revealed 1400 years and some years. Nobody at that time knew that the whole planets, the whole solar systems, the whole galaxies, Milky Ways, the Milky Way and the galaxies to all the stars. Nobody knew then that we were going around an unknown, an, an unknown center. Everything is circumventing something. The whole creation of Allah is doing the work, which the Muslims are doing in Kaaba. So now, with the satellite images of the Kaaba and the knowledge about astronomy, it is very easy to correlate People doing the tawaf during the month of Haram, during the Hajj, when there are many, it's like the stars going round and round and round a center which is yet unknown. This confirms that the Allah who has instilled Muslims through Muhammad sallallahu alaihi wasallam to worship Him through the tawaf is the same Allah of creation the uh, the synergy between the tawaf we do. and the tawaf, everything does in the creation shows that everything, as Allah said in another verse, everything is praising, is singing the praise of Allah. We have found that the electron going around the proton in, in an atom, we find the fluids in every cell in the cytoplasm going round in an anti-clockwise. So are Muslims going round the Kaaba in an anti-clockwise, going in synergy with the whole universe. So Islam is a religion of nature. It obeys the nature of things. It doesn't oppose the nature. Uh, so this is a very good verse for Muslims to contemplate and non-Muslims to contemplate. And know that this Quran is not a uh, making of a human being. It's a revelation of the man who has created the heavens and earth. So we are calling on those non-Muslims to contemplate on the Quran so that they get the guidance and become Muslims as their brothers and sisters are following. Kana uh, Hausa for kana jin Hausa. Musulunci imani da Allah da manzannin shi na ƙarshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam to eh, sai ka yi shaida gaban mu duka cewa ka shiga musulunci da kalmomi wanda za mu ce suka maimaita ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to ka yi shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma cewa eh, annabi muhammad manzon shi ne to me sunanka ne joshua to wani suna kake so yanzu muhammad kake so allah tabbatar maka da alheri ga kaya yan uwanka musulmi suka taimaka taimako ne na yan uwanka musulmi don ka ji daɗin tafiyar da al'amarinka sannan akwai makaranta kuma na koyon addini addini nan sai da ilimi ake yin shi sai ana karatu ana fahimta to ga yan kwamiti za su magana da kai insha Allah Allah ya taimaka maka yawa Um, today, Allah is saying, وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ After knowing that Allah knows what is the secrets in the heaven and on earth, the secret in ourselves, and that there is no difference from from uh, the religion revealed to our Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and Nabi or what Allah has revealed, then now Allah is warning you that you should know that Allah is very severe in punishment. That is, if you disobey Allah. Allah is very severe in punishment. And that we should all know that Allah is also compassionate, Allah is also merciful. That is, if you obey Allah's instruction. And that the messenger of Allah is only here to proclaim the message. And whatever you do, Allah knows what you do openly and what you do secretly. Allah is aware. The, the God who created the heavens, the planets, the systems, the galaxies, the stars and the universe which is expanding, this same God is the one that revealed this message of Islam. And this God is instructing you to believe in Him. The least, the least you can do is to believe in Allah and believe in all the prophets, the last of which is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he didn't compel you to believe that Muhammad is a prophet. No, he sent a book, a book full of signs that can convince you that this book is a revelation, is not a concoction of a human being. If you are in doubt, you have to read, you have to study, to either confirm is a revelation and follow it or confirm is a confusion and neglect it. But you have to study it. You can't afford to stay alone just to hear what people say and you can't afford that. You have to learn to know if it's a true prophet, you follow him. If it's a false prophet, then you are safe and you search for the prophet that is coming. But what I'm advising you is that you must, you must learn. Here Allah is saying, As you have seen, the creation, the secret in the heavens and the, the uh, universe, Allah knows it. And that if you don't obey Allah, Allah has severe punishment for you. But if you obey Allah, Allah is so merciful, He will forgive you all your sins and He will put you in the paradise in the hereafter. This paradise is what all the Prophet has been talking about, and that this world is just a passing stage. and they were going into an eternal, lasting, everlasting life. This is the message of all the prophets, all of them, that this life is temporary, another life is coming. So don't waste your effort, don't waste your energy on this world. There is another world coming. How do you then get that world that is coming? You have to believe in the oneness of Allah, that there is no deity worthy of worship except Allah alone. You have to have that faith and you have to believe Allah has sent messages about human beings. And the last of whom is the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi sallam The last book is the Quran. If once you have this faith, definitely Allah will put you in paradise. But if you allow yourself to be deceived by false prophets, by antichrist, by people who are evil and certain, for you to associate with Allah other things. If you are deceived to associate with Allah, then the paradise is forbidden on you. Likewise, if you are deceived to separate between the messengers of Allah, you believe in some and you reject some, it's not good enough. For Allah, you have to believe in all the messengers. You don't have option to believe and select those who you want. You either believe in all or you disbelieve in all. So I pray to Allah to guide us all to His straight path and uh, assist us in holding fast to His religion. To, uh, jiya mun karanta abinda Allah ya ce muna cewa ya saka Ka'aba gidan shi wanda ya yi wanda ya farko don bauta mishi a duniyar nan farkon gida da aka yi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi da bi bakka wato makka kenan shine gidan da Allah ya domin a bauta mishi to wannan ka'abar nan sai Allah ya ce mana kuma ya saka ta qiyaman lin-nas wurin tsayuwa ga mutane wurin tattaruwar mutane kuma sai ya sa da wani wata mai alfarma wato watannin haji domin a lokacin ne wannan gida yake samun karanci za ka shi cike makin da mutane sannan kuma akan zo da ragon hajiya wanda ake wa wato mutanen da suka zo wannan aiki sannan wayannan eh, dabbobin kuma akan sa musu sarfa ko wani abu kala'id abu wuya domin ya nuna wannan ragon amintacce ne an bar shi kawai sai ibadar Allah bai halatta wani ya taɓa shi kuma Allah ya kawo aminci a cikin wannan gari duk rikicin da ake yi a duniya mutanen nan duk rikicin da ake a duniya sai Allah sa aminci a wannan ƙasa to wannan ma akwai aya sosai na ɗaya kun ga wannan ka'aba da Allah ya aminta sai Allah ya ce alamun ayar wannan wurin shi ne aminci wanda kana khalahu kana aminan duk wanda shi bisa kasance amintacce Allah ya aminta gare shi to in a duniyar nan gaba daya babu wurin da ya fi tsarki duka duniyar nan gaba daya babu wuri da ya fi tsarki kamar wannan ɗakin da Allah ya fara halittawa don abauta mishi shine ne a ka'aba alamun kuma Allah ya yarda da abu shi ne sai Allah ya kawo aminci ya saka a wurin duk rikicin da ake yi a duniya in dai ka zo ka'aba sai ka same shi ne aminan duk rikicin da ake yi duk wannan ta'addancin nan da menene da abubuwan da ake yi sai Allah ya kawo aminci a wurin akwai wani lokaci da wayansu ɗan iraniya mutanen iran fashiya akwai wani nafa domin an yi hanya cikin dutse garin makka garin duwatsu ne saboda an yi hanya suka je suka saka bom a cikin abin da ake saka bola a cikin bola wannan 1990 suka saka bom a wurin ya tashi da ya taba kowa ba amma kun san wani abu mutanen nan ɗaya da ɗaya da ɗaya sai da aka kama su ɗaya da ɗaya sai da an kama su kuma lokacin da suka sa ba wanda ya gansu aka kama su aka fito da su ko sun ya kai da su takobi aka sa aka fille kansu ɗaɗɗaya ɗan ta'adda su ta yi bom cikin garin makka wai kai tana zanga-zanga zanga-zanga mai za ka yi a makka ka zo ainihin bakin maganin ka zo bakin maganin labbaik Allahumma labbaik ya ga gaban ubangiji ka zo kana roƙo to wa za ka yi zanga zanga ashe da sauranka a tauhidi da sauranka a imani baka gane addinin musulunci ba inda ka je maka kana zanga zanga to wa kake zanga zanga Allah kake zanga zanga tunda in ka shiga ihramin din nan labbaik Allahumma labbaik wato ubangiji na da nuna an sa maka kira labbaik an sa kira Allahumma ubangiji kuma duk masu kiran wa'yansu a hajji kaɗai ne in ka je Allah kaɗai ake kira labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk wa ake magana da shi nan Allah kaɗai so duk masu bauta ma wani abu da sun je Ka'aba kuma sun je wannan ƙasar sai su mance da alihat ɗinsu da waliyansu domin ta ta ce ka ya ali ko labbaika la dan godiyo ko labbaika ya la ya tijjani ko ka ya gumi ba wanda zai ansa duk wani mai shirki da wani da ya je kaba sai ya mance da wannan da yake shirki Allah kadai yake tunawa labbaik Allahumma labbaik Allah kadai a je ka yi dawafi in kana dawafin nan Allah kadai kake bautawa ba kabarin wani da za ka je kana ɗawaji ko wani abu Allah kadai har zuwa arafat to haka Allah saka wannan gida don ya rike tauhidi sai sa hudan lil alamin shirya ga alamin to ni abin da nake so mu magana anan amincin da Allah ya sa a wurin shin Allah nan da yake so mu bauta mishi yana son aminci ko bai son aminci yana son aminci ko bai so sesa wurin da ya fi tsarki a duniyar nan sai yasa aminci zama dole a wurin dole da abin da Allah ke so kenan zaman lafiya shi Allah ke so lina fi quraish ila fihim rihla na tashita'i wa sayf kan ya'budu rabb hadha al-bayt alladhi aqamahu min ju'in ju' wa amanahum min khawf Allah la ce quraish Allah ya ba ku ya azurta ku kuna ci kuna sha ba yunwa kuma ya sa muku aminci ana ana fizdan mutane amma ko ku cikin aminci saboda ku bauta mu domin ni'ima biyu ne Allah ya maka ita ka tashi cikin kamin a cike kuma ga zaman lafiya to ba wata ni'ima kamar su guda biyu ga zaman lafiya ga kunshi to mu ga yawan ga kuma to ne abin da sa nake muku magana ya ce za a yi wanda ce wai shi zuwa Allah yake kira shi ke kawo tashin hankalin Allah yake bauta ko shaitan duk wanda yake kawo tashin hankali to shaitan yake bautawa duk yanda shaitan ya kai tsammanin wai Allah yake bauta ba Allah yake bauta domin Allah zaman lafiya yake so wannan addinin zaman lafiya ne sai sa Allah yake kullama awqadu naran lil harb qata'aha Allah wa yas'aluna fil ardi fasadan Allah bai so harb wannan jihadi akwai dalilin da sai a yi shi dan a kawo zaman lafiyar ne don a yi magani yan ta'addan ne shi sa ya ce a yi shi amma shi ma ana yin shi da tsari mutum ne ga shugaba ga daula kuma mai baya alsal wa ta'a sai a duba ga makwallata a yaƙe su shi ne jihadi fi sabilillah amma kai ba ka da shauka kai ba imamin mutane ba mutane na rabe ka ce kuma wai za ka yi wani yaƙi za ka yi fasadi za ka yi amma addinin addinin zaman lafiya ne masu cewa addinin musulunci addinin ta'addanci ne su duba aqdas wurin da yafi tsarki a duniyar nan ka'aba su ga yadda musulmai suke daga ko'ina daga pakistan daga nigeria daga iran daga duk musulman duniya su haɗu a wannan wurin amma ga shi na lafiya wannan aya ce amma ka koma pakistan ga su suna kashe kansu ga najeriya in ka dawo suna ta sukan kansu ko ba rikici ba rikici ake yi ba da ɗan izala da yan ɗarika ba wani rikici ba to in an je kaba da ɗan izala da ɗan ɗarika da ɗan shi'a da komai za su sanna a kaba bayan liman ɗaya kuma liman ɗin da ta sunna sunna Allah ya ce hudan lil alamin don ku gane domin wallahi duk mai yin bidi'a duk Allah bai ba shi ka'aba wallahi duk mai bidi'a ke sa tun da aka yi ta ɗan shi'a ba su taɓa kama ta ba sai sau ɗaya da suka je suka sace hajarul aswad tsaramita suka je suka sace wannan bakin dutse da a dutse da ake sumbunta aka sace shi shekara ashirin suka je suka gudu da shi da kyar aka kakwato shi daga hannunsu aka dawo da shi a wannan ka'aba sunna sunna ta yi ta mulkin shi tun annabi ibrahim tun annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ake yi shi sa Allah ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin shirya ga alamin so ka zo gare ku ana rikici wannan wancan wancan wancan to ga Allah ya shirya wuri ga sunan ana bauta mishi wanda kanna ba zai shiga ba a wannan ka'aba akwai lokacin da limamai hudu ne akwai limami na abu hanifa masu mazhabin abu hanifa akwai limami na masu mazhabin malik akwai limami na masu mazhaban wa ashafi'i akwai limami na masu mazhaban ne ahmad bin hanbal ai wannan zamanin lokacin masallacin na da girma ba loudspeaker so kowa da ya zo sai ya bi bayan limamin mazhabin da yake bi domin a lokacin mutane sun zo daga afirka ba san wata mazhaba ba sai ta malikiya sadalu suke yi sallama ɗaya suke yi to sai sun je sai su samu a harami malamin da ke salla yadda wannan mazhabin ya koyar wasu sun fito daga afghanistan ba sai wani abu sai mazhabin abu hanifa sai samu malami da zai musu wannan mazhabin ba loudspeaker ba na a haɗa mutane gaba ɗaya a wuri ɗaya ku gani kina amma abin da yake son na muku a cikin ka'abar nan an yi lokacin da eh mazhabin abu hanifa an yadda mazhaba ce ana bauta Allah da ita an bauta wa Allah da mazhabin abu hanifa a cikin ka'aba an bauta wa Allah da mazhabin Abu Shafi'i a cikin Ka'aba an bauta wa Allah da mazhab Malik a cikin Ka'aba an bauta wa Allah da mazhab eh, Ahmad bin Hanbal a cikin Ka'aba wannan ya nuna Allah ya yarda da wayannan mazhabobin duka ya nuna domin ba sama mutane mishi da shi an ci ba ba kowa nuna mishi da bandiri a can ba ba kowa mishi da bakin kallo da farin kyalle a wurin ba in wani kyafu wato Allah bayyana ayoyin yi abu wanda bai yadda ba domin na kawo wannan ne don a koye muku cewa a ah, wannan mazhabobin Allah ya da su shi yasa ya musu albarka ya musu ɗalibai aka tsare su amma banda su akwai mazhabobi sun fi ɗari amma duk sun mutu Allah ya kashe su to yanzu da aka yi loudspeaker aka yi wuri aka yi siminti aka gyara shin akwai bukatar wasu liman kuɗi sun sallah sai ta domin duka mazhabobin sun yarda da juna duka mazhabobi sun yarda da juna sai a yi da wanda zai samu mulki ko fahimci da abin yake to wannan hudan lil alamin shirya ne kuma duka mazhabobin nan shi ma ya nuna Allah ya yarda da su yarda da su ma zai zama ga shi har yanzu ana karanta littattafan su da ilimin domin malik radiyallahu anhu an neme shi littafin shi al-muwatta a mai da shi constitution a raba shi dukkan kasashen musulmi kamar yadda aka yi da qur'ani lokacin zamanin usman bin affan radiyallahu anhu sai ce a ya ce a ya ce ai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun rarrabu kasashe da yawa sun karantar kuma an gaji ilimi daga hannunsu saboda haka kowace ƙasa a batta da ilimin da suka gada imam malik domin shi faƙihi ne ya san me fikihu ya san fikihu ya san yana da wurin da ke da sauƙi saboda haka baka ɗora mutane dole akan abin da kai ka gada amma ne a ba kowane wuri da iliminsu fitina ƙarshen fitina shine ka zo ka samu mutane akan mazhabin salaf su malik ko abu hanifa ko yi kai sai ka ɗauko naka ka ce a'a su yarda wancan su rike naka kuma wannan nasu bid'a ne naka ne sunna to wannan ita ce fitina wannan ita ce kuma bid'a da ba musanta ba a da sai raba mutane akan abu zanni dalilin shi zato ne in abu dalilin shi ba zato bane to ba ku samu sabani in dalilin su ba zato bane ba su min sabani in mutum na abu hanifa mazhabin shi ko malik ko shafi in yana sallah daga nesa akwai wani abu da zaka gani zaka gan shi tsaye zaka gan shi ya ruku'u zaka gan shi ya sujada zaka gan shi ya dawo ya tashi ba za ka iya gane da wani mazhab yake yin sallah ba domin rukunan duk an yarda a kansu amma ka zo kusa kusa zaka ga wani ɗaga hannu ko bai ɗaga hannu ko yana wasu abubuwa wayannan abubuwa dukkan dalilai ne zanniya na zato suka kawo su so ko ka yi ko baka yi ba zai ɓata sallah bai rage komai wato ba sa samun saɓani a abin da yake akwai zato a ciki abin da yake kini ba sa samun saɓani sai abin da yake akwai zato a ciki saboda haka ne kamata mutum ya ce wannan sabanin nasu ya eh, zai watsi da su daga ba haka Allah ya shi kuma haka Allah yake son addinin shi kun ga mu yanzu zaune wani da hulla wani ja wani fari wani ba hulla wani abubuwa da iri iri ko da nashin da yake so to wannan zaɓi ne wanda Allah yana son ya ga talawa wato a ga abubuwa daban-daban ba abu iri daya ba kuma Allah abin da yake yi yana yi daban in ya baka yaya in ya baka yaya jirgi za ka gasu kowane da nashi ne da nashi ne abu kuma ba wanda za ka rena in wannan yana da hazaka a nan to wancan ma yana da wani abu ba abun yarwa na tunanwa abin da aka aka ɗabi'a Allah take saboda haka fiƙihu ma Allah ya yarda a samu wannan tunanwa saboda haka ya yarda a bauta mishi da kowane ne a sabon mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo bani Quraiza Yahudan da ke Madina da an yi yarjejeniya da su duk wanda ya kawo madina hari a haɗu da su a kare ƙasar madina shikenan sai daga baya sai su ne suka zagaya suka ha'inci musulmi suka haɗu da mashirkai na larabawa suka ƙulla a zo a kashe musulmi wannan khiyanatul azma duk wanda ya hiyana ko yanzu soja aka same shi yana plot za a yi ku me za shi. kisa america da bin laden ya fito makiyinta bin laden ya fito makiyinta sun yadda duka dan Amerika bin laden makiyinta ne saboda ka sai suka yanke hukuncin a same shi duk inda aka same shi a yi mishi ne a kashe shi ya'ani ya halatta america duk inda ta samu matsayinta da ke son halaka ta ta kashe shi amma wai bai halatta ga musulmi ba ga maƙiyan musulmi suna so a rubuta musulmi da musulmai wai bai halatta musulmi su ma su kashe su ba suna da adalci a'a yanda kuka bi kuka kashe bin ladin haka musulmi da suka samu irin waɗannan masu ha'incin masu ruguza musulmi haka musulmi Allah ya ba su su ma hujjan su je su ruguza su saboda haka da wannan khiyana ta fito sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai la la yusalli anna ahadukum al-asr illa fi bani quraiza dan sauro ku je ku farma wayannan yahuda wannan da suka halarci musulmi suke so a kashe musulmi kada wannan ya sallan la'asar sai can daga cikin madina a ce sai ka je bani quraiza mutum kamar daga nan a ce can ga cikin a ce ku tafi can annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su gaba ɗaya gaya musu duk kowa ya ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa so babu matsalar wani ce ah, maganar ba ta da ingantaccen sanadi ko a sanadi ɗaya ne kuma sahihi kuma kowa ya ji to ana tafiya a hanya sai sallallahu alaihi wasallam ta yi sai wasu daga cikin suka ce to kun ga sallallahu alaihi wasallam ta yi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lokacin sallar la'asar ta yi mun sallah wani suka ce a'a ai an ce kada mun sallah sai a bani quraiza sai ce a'a yana nufin ku gaggawa ku sauri ne ba yana nufin ku canza lokacin sallah ba suka ce a'a tunda da ya ce kada mun sallar la'asar sai can musu can zamu yi sai ce to ku ci gaba mu mai sallar mu a nan ma same ku a can suka yi sallar la'asar suka yi sabanin ƙuraiza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo same su su dukan su har ciki eh, bayan isha'i daga zuwan shi mas'ala fiqhiyya ta tashi wayannan suna cewa a ah, wayancan fa sun a hanya wayancan suna cewa a ah, wannan ba su sallar la'asar ba fa sai da suka zo nan suna gaya wa annabi sai annabi biyu ya ji wayannan dan ya annabin bai ce musu komai ba wayannan ma bai ce musu komai ba ta duk duk daidai kenan ɗayan sahabai sun yi saɓani a fikin fikihu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su wai sai yau wani zai ce mata a'a in a in masu yi saɓani a fikihu akwai gaskiya wai kuma shi ya san gaskiya. in ba ka fita ba kuma kai ba sunna ba to shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ƙarshen zamani za a ɗauke ilimi lafazi ne kawai yake faɗa amma bai fahimci abin da yake karantawa ba ba ilimi ba fikin. domin fiƙiru shi ne zuman amma ɗanɗanon abin amma ne shin a cikinsu akwai wani wanda yake shakkan an je yakin bani ƙuraiza ne ba su shakka ba a wannan sun san bani ƙuraiza ne saboda haka abin da yake bai ɗaukar wani ma'ana sai ɗaya ba a samun saɓani amma abin da ke ɗaukan ma'ana ɗaya ko biyu ko uku yadda ake samun saɓani to har in shari'a ta zo da nassi kuma nasin yana iya ɗaukan wannan ma'ana yana iya ɗaukan wannan ma'ana to duk wanda mutum ya bi in malaman farko ne suka ce ma'ana shi ce haka ya bauta Allah ya bauta Allah ba malaman baya ba su ce ma'ana shi haka na farko saboda haka an riga an bauta wa Allah lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yarda da su kuma ya amince saboda ka in kana so ka bauta wa Allah da abin da aka yarda da shi ka rike abin da waɗannan salaf suka yi Allah shirya da mu to Allah ya ce wa alam wannan ma shadidul liqa jiya mun nuna muku ayoyin Allah a cikin sirrin sama da ke cikin sama sirri ne ba wanda ya san shi sararin samaniya sirri ne na Allah ya saka ashe komai da ke ciki dawashi yake yi duk abin da ke cikin wannan jikinka komai da ka sani a duniya yana cikin ɗawafi ba wani abu tsaye to wannan Allah ya faɗa kuma ce nan ne komai yana mai tasbihi komai mun gani jiya to bayan kaga haka kaga girman ubangiji ga ayoyin shi kuma ka yarda nan ne Qur'anin nan ya faɗi wayannan ayoyin lokacin da ba wani dan adam da ke da wannan ilimin ya nuna kenan wannan lalle qur'ani daga rabbul alamin wanda wannan halitta ne to ba ka imanin nan sai Allah ce ko ka sani fa Allah na da tsananin ukuba bayan ka wannan imanin ka gane ka sani fa Allah na da tsananin ukuba kuma ka sani kuma Allah na da gafara da rahma ka san biyu wasu zai baka ukuba in ka saba da shi ya sai nuna maka ramarka in ka imani da shi ka bautuka ina ne shi ne ce wa alamu anna Allah shadidul iqab li a'da'ihi wa Allah mai tsananin hukuma ne ga makiyan shi wa anna abu ghafurun li awliya'ihi kuma Allah ne yawan gafara ne ga awliya'i shi wato wanda suka jibince shi rahimun bihim kuma mai jinkai gare su in dai kai imani to Allah zai maka rahama kamar hadisin ma'az ma'az ya faɗi wannan hadisi ne sai da ya kusan mutuwa ta ta'annuban kuma yana yi kuma yana ne yana zargin kai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yana yaro ya ma'az in na kai wani abu yace ka san haƙƙin Allah kan bayi ka san haƙƙin bayi akan Allah cewa duk wanda yace la ilaha illallah muhammadu rasulullah mukhlisan fi qalbihi da gaske imanin cewa ya gaba abin bauta da gaskiya sai Allah ba abin bauta da gaskiya sai annabi sallallahu alaihi ba manzo sai shi dakhala aljanna sai shiga aljanna duk wanda yake wannan imani to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ga mutane domin kada su yi su bar aiki to in kamar aiki ka shiga aljanna kai ka ishe ka eh, eh? wani yanzu an ce ga daɗin duniya ne ga daɗin duniya ne da kake Abin da kai ake bukatan makullin shiga aljanna shine kai imani ba abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai la sharika lahu kai imanin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe wannan shine mabudin shiga aljanna duk wanda ke da wannan imani a zuciyar shi ba munafiki ba kawai dan aljanna ne yarkul aljanna to kai ka yadda kawai iyakan a baka makullin ka shiga aljanna in ya so kai ga daɗin duniya ka yin abin da za ka yi ka yarda da haka a'a a'a domin ba wanda zai shiga aljanna sai yana ba domin me in ya ga dan aikin da ya yi Allah ya ba shi sakamako mai yawa a cikin aljanna zai ce kai da na sani da na kara da na sani da na ƙara don rahama Allah saboda haka ake son ai ayyuka na kwarai sai Allah ya ce man ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk da yake aiki karami in ma alheri ne za ku shi aljanna saboda haka kada ku ce a zan tawakkali zan ittikal in jingina in bar aiki domin a tun da na imani da Allah da in kai imani da Allah kai imani da manzon shi to dole kai imani da kuma akwai ranar ƙarshe dole kai imani akwai hisabi kuma in kai imani akwai hisabi dole akwai aljanna to har kai imani da aljanna za ka so ka ƙara wa kanka kayan jin daɗi da abubuwa a cikin aljanna inda aka yi saboda ka bai hana wannan sannan kuma aljanna nan da kuke gani annabi sallallahu alaihi wasallam ranar tashin kiyama in an tada mutane dukansu khala'iq duka maza da mata zanjir ba mai tufa kamar yanda kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu zanjir ba kaciya ba komai har Aisha ke gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya maza na kallon mata mata na ce a al'amarin lokacin ya wuce wannan ba ka tunanin wai farji wani dan musiba wa tara an-nasa sukara wa ma hum sukara don bala'in azaba a wannan yini Allah zai kira annabi Adam ya ce ya fitar da wanda za a aika su wuta ba na cikin zuriyarka ta fitar 'yan wuta shi bai san suwa wasu na wato na zan fitar sai Allah ce mai cikin dubu cikin mutum dubu ɗari tara da tisa'in da tara duk ‘yan wuta ne mutum ɗaya ne kawai ɗan aljanna cikin mutum dubu ɗaya ne kawai ɗan aljanna sahabbai da suka ji wannan sai hankalin su ya tashi suka ce wannan ɗayan nan waye ne to wannan ɗayan nan waye shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kada ku damu bari muku bishara a cikin bani adam akwai wata kabila ya ajuju da ma ajuju mafi yawan 990 wannan daga cikinsu ne domin ko musulmai in an haɗa ku kamar baka sami ya ce a samu ɗan farin gashi a jikinta mummunan duniya ba kun lokacin adam har yau masu imani ba su fi ɗan farin gashi a baka saniya ko dan bakin gashi a fara saniya ba mafi yawan mutane wutan jahannama Allah zai jefa su to ko mu da muke rayuwa a wannan zamanin kana mamakin haka kana mamakin cewa mafi yawan mutane Allah wuta zai jefa su ba ku gani yadda ake saba wa Allah kamar dai ana tsotsar shi ne a mama kamar yaro tun da ka haife shi ana ba shi nonon sabo an karkace mutane ba su san gaskiya ga gaskiya ta yi na an yanta kuru rana a ba rana ba ce to kana mamaki a bijire saboda haka wannan ayoyi da ake karanta hujja ce a kanmu Allah ya nuna ayoyin shi ya nuna muna asarin sabaniya ya nuna muna a littafin shi ya rage gare ka kai kai wa kanka wa'azi ka yi wa kanka wa'azi kakka jira wani ma'ana rasulun bala shi manzo ya kisar kawai amma aikata wannan abin ba ya ziga dangar ya rubi a kanka kai kai mai wa'azi kuma kakka ce zan duba mutane yawan mutane na kaza wani a ah, kakka duba mutane ka san gaskiya inda take ka rike ta ka to da muna haka da alamar mu ce haka ba Allah shirya da mu amin to ma ala rasul innal balag al iblag lakum wato ba wani abu akan manzo sai dai ya isar da manzanci wallahu ya'lamu ma tubduna tuzhiruna min al amal Allah ko masani da abinda kuke bayyawa na wani ayyuka wa ma taktumuna da abinda tukhfuna minhu kuke boyewa da gare shi fa jazikum bihi ya muku sakamako da abinda da kuke yi famin جعل الله الكعبة إلى هنا تعقيب لقوله قبل qawlihi qablu ya ayyuhal ladzina amanu la tuhillu sha'air Allah wato daga wannan ayan da yake cewa Allahu ka'bata har zuwa wannan zuwa nan inda ya ma'alama shi lil balad to ta'in ne wato biyo bayani ne akan magana farko ayoyin farko da Allah ya yi na amanu la tuhillu sha'air Allah kada ku halaka wato alamomin Allah sha'a duk abin da ke alama ce ta ubangiji kakka halatta shi in Allah ya haramta abu ka halatta shi in Allah ya halatta abu kada ka haramta shi ba wani abu akan manzo illal balagh wannan aya da mu fahimce ta da mun fahimce ta kowane ɗaya a cikin mu mu to Allah ya bakka da ka aikata abinda yake daidai kada ka jira wani ya maka shine matsalan mu kullum muna jiran wani ya zo ya muna kamar yadda eh, qawmu Musa suka ce ma fir'aun wato su ga sunan zaune fir'auna ya je da shi ubangiji shi su musu yaƙi. Musa kai wato Musa ya je da ubangiji shi musu yaƙi. addinin musulunci kowa sai ya aikata kowa sai ya yaƙi. annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira sahabbai sukan imani duk ba wani sahabin da bai jihadi fi sabilillahi ba babu sahabin da yayi kin jihadi kawai an yanke ma munafiki ne mai jihad to ko na zamani na nashi jihadi yayi ko na zamani na da nashi jihadi kowanne mutum sai jihadi sai jihadi fi sabilillah kan abin da zai iya amma ka ce ka zauna kana jiran wa'yansu su yi maka to wannan ta ɓace domin manzo kan shi an aiko shi ne kawai ya isar ya tafi to al'amuran mu kullum muna jingira shi ga wasu muna jiran wani muna ya kamata mu canja mu ɗauko wani salo wani sabon salo kowa ya kawo nashi gudunmuwa a aiki kowa ya nashi gudunmuwa a haɗu a yi aiki amma mu ce mun zauna muna jiran wani ya yi to wannan ba addinin musulunci ba ne sai mun haɗa kanmu kuma kowa ya kawo nashi gudunmuwa sannan ake samun nasara duk abin da ya shafe mu na siyasar mu abin da ya shafe mu na zaman duniyar mu duk sai mun haɗa kai kuma kowa ya kawo nashi taimako sannan ya kawo nashi gudunmuwa a wannan jihadi na gyara al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ku gani mutane a Egypt yanzu da suke kasa ya rabe biyu fustatul iman da fustatul kufur wal nifaq dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al'ummar nan za ta rabe biyu wata kungiya ta imani da wata kungiya kuma ta kafirci da nifaq da munafunci to suna neman taimako ko ma ne suke yi ko su daya suna kokarin kare mutuncin kansu to abinda ba ma yi kenan wannan kasa ba mu haduwa mu gane ka wane shin tare da mu yake ko ba tare da mu yake ba ba mu yin haka sai mu bari kawai in wannan ɗan kabilar ku ne ko ɗan gidan ku ne ko wani abu ya ta shikenan ba komai zai ta banna mun aika musulmi mun ce ku zama ko kone wakilanmu a hukuma ko ya kawa kone wakilanmu domin a ƙasar nan in an sa eh, ko kirista a wani matsayi sai a sa dubiti a sa musulmi in an sa musulmi a wani matsayi sai a sa kirista a wani matsayi me yasa aka ba shi wannan matsayin dan addinin shi ne dan kuma ka kare maslahawa? wa addininka ni musulmi ba zan yadda wani musulmi ya cuci kirista ba don haƙƙin su a basu haka kuma ba zan yadda wani kirista ya cuci musulmi ba don haƙƙin musulmi a bashi to matsalar mu shine mu wa'annan musulman da ke wakiltar mu a wa'annan hukumomin da ya je sai mance da da abin da ya kawo shi sai mance sai ta karshe ke da aljihun shi musulunci ramuwa da musulunci rago ne to bai damu ba a yanka in ma ba a yanka zai kawo kun a yanka kuma a yi da su a ci da shi bai damu ba cewa suke kada eh? ma ka kawo musu magana addini sai a ce kada kawo maganar addini nan ai ba addini kawo ne ba alhaliko wallahi addini ya kai shi bari in ba ku misali duk wani matsayi in an ɗauka an sa musulmi a wurin aka ɗauko wanda ba musulmi aka sa ɗayan sai wannan musulmin kuma ya ce shi ya zama kirista matsalar za a yarda ka za a ce sauka mu kawo musulmin saka ba yi musulunci kai ka wurin nan kana rena musuluncin da ya ɗaukaka ka ya gyara kai ya baka matsayi ya kuma yanzu shi ne don ka samu kujera ka yi kuɗi shi ne yanzu kuma zama abin gabanka wannan ba wai mutanen najeriya ba duniyar gaba ɗaya haka suke mutum lokacin da ya rike musulunci Allah ya ɗaukaka shi ya girma ya izza sai kuma musulunci zama shi matsala kun ga turka wannan da suke hulafa sai ya suka zama domin a wani zamani su ne mafi alherin mutane muhammadu fatih yaro sarki ɗan shekara goma sha tara shi ya kai yaƙi constantiniya allah ya ba shi nufa ya buɗe ta ake ce ma muhammadu fatih ya buɗe constantiniya malam mai Muhammad Muhammad ba Fatihin Kabira ba <laughs> wannan khalifan musulmai wanda ya bude Constantinople Istanbul ai Turkawa ne lokacin suke jihadi suna yaƙin turawa sai Allah ya ba su nasara Constantinople tun Muawiya ake fama a kama ta ba samu ba sai lokacin da ya zo suka rike addini sai Allah ya basu. makka madina duka turkawa suke mulki da suka rike addini ana nan ana nan suke nan da suka yi mulki suka yi suka yi koshi sai bagawa ta ta zo innal insana la yatagha arrahu astaghna nan sai addini ne ma ba sa so su suka fara kawo dokar faransawa a cikin addini a jami'atul azhar sai yanzu kuma yanka koyon turkanci ne ko larabci suka fara canje canje sai Allah ya zo kuma da tuwa ya kwaɓe su suka yarda wannan shugabanci to ƙasar saudi arabia da jihadin muhammad bin abdul wahab aka taso da wani jihadi amma wannan jihadi na tsarkake addinin ne shi kadai domin mutane sun koma bautawa kaburruka suke yi tawassali suke yi da wani yai, an bar masallatai shirki ya zo bori abubuwa ne yadda kamar da shehu wanda sai doya nan haka ya taso yayi suka rike tuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah da ita Allah ya ba su nasara suka kama jaziratul arab duka da kamar la ilaha illallah aka kafa addini to su ma yanzu malamai sun fara gani sun koshi arziki ya zo su wannan tutan nan da ta ɗaukaka su ta ƙarfafa su suna rike da ita amma yanzu ana so tana so ta lankwashe ta fadi in akwai malamin da zai iya gaya musu da yaren da za su ji in sun yi wasa da wannan tutan la ilaha illallah muhammadan rasulullah mulkin su zai zube kamar yadda ake sa ruwa a cin gishi a narke wani ya gaya musu malami ne saudi arabia ba a haɗa maza da mata a makaranta mu da muka shige ta shekara ba a yin haka wurin mata daban wurin ne maza daban sai yanzu daga karshe aka samu wai suka yi wata mai jami'a wai za su haɗa mace da maza mace da maza aka samu wani malami ya yi magana to yanzu malami yana can kullum shekaru da shekaru me yake faruwa kenan abubuwa suna su lalace a samu malamai su gaya musu gaskiya wannan tutar ita ce ta rike mulkin ku kuna wasa da ita faɗuwa za ta yi ba san gaya muku ba mun gana Najeriya da kusa shi dan fodiyo da sarakuna ba suke mulki ba amma ya sakaci ga dan dutun tsage zai ba ku labari <laughs> an yi sakaci ana gani bature ya zo ya kau da wannan daula ya kwace karfe gaba daya to haka bi wanda ke wasa wai sai Allah ya ɗaukaka mutane ya sama da su ya sama da su su yi su fara wasa jama'a jama'atu zaki bid'a wa iqamati sunna da yawan kuma kusan lokacin da ake jama'atul izalatul bid'a wa iqamati sunna ba lokacin da mutane daga aljihunsu suke ɗauka su shiga mota a ta haɗari a ta abubuwa ana jiba ana duka wani su sani ba a cikin ku kan malamai haɗe kama yanzu Allah ya buɗe duniya ya buɗe duniya an yi sassabci ko ba yi sassabci ba an yi sako-sako me kawo haka don gan hau sama don gan hau sama to irin wannan shi ke Allah ya kawo kuma ya juya ya kawo wasu wa manyan man yartadda minkum an dinihi wa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu kowa dole sai ya wa shi wa'azi addini ya ɗaukaka ka bayan ka samu ɗaukaka da girma sai wannan addini ya zama maka matsala ba ka so ambaci addini ba ka so ambaci Allah ba ka so ambaci addini da Allah a wannan tashin hankali zai yi shi ne mu suke yi a ƙasar nan ba abin da ya dame su fa kamar wa'azin nan da ake yi a sultan bello wai an tashi sa shi masu asa ta sha biyu an fara mushayi shugabanninmu ne ba da shugabanninmu ne kada ku zargi kada ku zargi wani wanda ba musulmi ba shi wanda ba musulmi ba in yayi adawa yayi aikin shi abinda Allah ya halicce shi mu Allah ya halicce shi ne dan ya adawa da gaskiya ko ba ka ba saboda ka in yayi aikin shi za ka zarge shi kai ne za ka zarga da kai aikin ka ba kai ne za ka zarga ka aikin ka musulmin namu ne ba sa so tashin hankali inda za a mace Allah shi kadai a bauta Allah shi kadai a samo ma musulmi haƙƙin su su su da ba so domin shi ya wadata ya wadata duk abin da yake so ya wadata matsala muke ra to shi yasa Allah ke kwaɗe mulkin wannan ɗaukaka shi da Allah ya yi kun ga da ya riƙe gaskiya mai Allah ya da shi ya ɗaukaka muka ɗaukaka to da kuma ya tafi yawan mutane sai zama aljihunsu da 'ya'yansu kawai ya dame su aljihunsu da 'ya'yansu kawai ya dame su mai Allah zai da su Allah sai ya zai fata da su in kusa abin da ke faruwa fa duk wa'annan mutane da muke cewa shugabannin fa an gaba da su wutar daji ce ta cin ka abin gona sai da a yi sabon shuka sai da a duka za ka garin kaduna nan abin da ake cewa kaduna mafiya domin ba yadda za ka rike gwamnatin najeriya babu wayannan kososhin gwamnatin nan su baka goyon baya to yanzu za a rike najeriya da komai ba a san mayan da suke ba in ka ce ma ina mafiya suke suna ce suna kuya kamar yan boko haram an gama da su to dole mu tsaya mu sake shuka mu sake shuka akan turbaya mai kyau wannan al'umma abinda sadaka muku maganar nan domin yadda Allah ce ma'ana rasulun balag shirin mai zai isar wato ya rage gare ku ko ɗaiɗaiko ku kwaɗu a yi ya rage gare mu ne yanzu mu haɗu mu ga za mu yi mu ɗaukaka wannan addinin musulunci a wannan ƙasa mu tanaki kanmu mu shirya kanmu ya rage gare mu ɗaiɗaikun mu Thank you. ba abin da a tsaya ka gani a samu yan agaji wani ya saurare mai matsalar shi a haka shi da yan agaji saurare shi sai ta fito in kai tsarki kuma ta yi gini a kai eh tauji ne akai inda sura to Allah saka musu da alheri mai ana koke biyu biyu a shakkan ya shakkan why you want to pick a day, why you want to pick a method of translating any book of people in English language.

da kuma ƙwararre guda kuma Allah ya la ya cikin wanda mai kawo yawa mara ne cikin wanda ya a yi mai ya yi kumin a baya ya ce shi yana kwanta da wani kwami garkuwa da mai na kai shi ya an santa ya shi an santa eh, shi an santa jiya fanta ya ta to ta yi to to to za duba gani amma su su yi istikhara eh su yi na so na ba ya ta ta

Allah ya samu amin na da المسجد وغير المسجد والمسجد الأمينة وغير المسجد وغير الإمامة والخلافات العافية أن أقوالك تدعوه وتسامي سيد الأمور والقارع الجليل معك بذلك يا أحمد إليك أن أحسننا لكن تطعمه تنوع الانتشار والنمور يا الله إلى أن أتضاءنا أن لم يتطعمه تنوع الانتشار والنمور يا الله أنا كثير من الدنيا إلى

ألا يحبنا على الرسول فأنا اجعلنا فتنة للذين كفروا ويحب ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت